خير ashirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya idan ba a manta ba a jiya mun aje karatunmu ne a ƙarshen aya ta talatin eh, da hudu cikin suratul baqara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 وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kulla ya ada kun anta wa zawjukan jannata muka ce ya ada. ka zauna a aljanna kai da matar wa min ha ragadan kuma ku ci abin da duk kuke so a cikin ta a yalwace a yi su shi tuma duk inda kuka ga dama a duk lokacin da kuka ga dama ba ɗaya wana ta karaba hazihi shajarata amma kada ku kusanci wannan bishiyar takuna min zalimi sai ku kasance daga cikin azzali a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana wani abu da ya faru lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci adam alayhi salam ya kuma halicci matar shi sai ya ce da su ku zauna a cikin wannan gida na aljanna kuma an halatta musu komai ku ci ku sha a wadace a yalwace duk abin da kuke so an ba ku dama ku ci a yalwace kuma an ba ku dama a kowane lokaci inda haifu shi kuma kada nufin a kowane lokaci a kowane bangare na aljanna da kuma kowane lokaci ba a yi muku iyakar cewa sai lokaci ka za zuwa lokaci kaza kuma ba a iyakance muku cewa sai nau'i iri za ba da aka za ku ci duk abin da kuke so a duk lokacin da kuka ga dama kuma a duk inda kuka ga dama a cikin wannan gida na aljanna bayan ubangiji ya ba su wannan dama sai ya ce wala ta karaba hazihi amma kada ku kusanci wannan bishiya a nan ubangiji sai ya alakanta hannun zuwa ga kusanta kai tsaye bai ce wala ta akula hannun sha'ira bai ce kada ku ci wannan bishiya kawai sai ya ce wala ta karaba kada ku kusanta wannan yana nuna mana mubalaga wajen haramta cin wannan bishiya kuma wajibi ne a nisanci wannan bishiya tun da ya ce wala ta karama abin da ya sa aka ɗamfara hali zuwa ga kusanta domin kusantar abu shi zai sa ka yi sabo da shi sabanka da abu ki zai sa ka so shi a zuciyarka idan kuma soyayyar ta kama zuciyarka sai ka makance sai ka kurunce sai ka bebance a kan wannan abin da ka so inda za a gaya maka cewa wannan abin ba shi da kyau ba za ka yi da inda za a gaya maka muni shi ba za ka gamsu da wannan munin da aka gaya domin soyayyar shi ta shiga cikin zuciya don haka sai aka ce ku ba a kusanta domin kusanta sababi ne da zai kai ka zuwa ga aikata laifi duk wata wasila da za ta kai ka zuwa ga aikata laifi to wannan wasila an hana ka an haramta maka ita sannan duk wata wasila da za ta kai ka zuwa ga aikata wani alkhairi to wannan wasila an yi maka kuma da haka za ku ga ubangiji ruwa ta ta'ala da ya tashi hana zina sai ya ce kada a kusance ta za a Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al'ainan ta ne idanuwa biyu suna yin zina zinar idanuwa shine kallo domin idan ka kalle ta wanda wannan zai sa ka kusance ta kusantar ta zai sa ku yi sabo sabonka da ita zai sa soyayyarka a zuciyarta haka kai ma ta a cikin tata a cikin daga nan kuma idan ba Allah ya kiyaye ba sai kofar barna da buɗe da haka sai Allah ce wala ta karabu zina kada ku kusanci zina farkon abin da yake kusantar da mutane zuwa ga zina shi ne kallo sai aka hana kallo su mata aka ce idan za su mutu, su yi kyakkyawar shiga su rufe jikinsu su tsare kimarsu kuma kada su sanya wani abu da zai dinga ɗaukar hankali ya ja idan mutane zuwa gare su ko kuma matasa aka ce idan mace ta zo wucewa kurin tsaye idanuwa amma wani abin mamaki a yau kai ka ce ayar umarni ta bamu idan mata sun zo mu fara musu ido kai ka ce akasin abin da aka hana saboda yanzu idanuwa mu abuɗe ɗaya. duk wacce za ta wuce tun daga can kana kallon ga kuma kai kallon marar hikima kai kallon ta kawai wanda idan ka za ka yi zuwa mace amma ita mace ai kallon ta akwai hikima ba za ma ba ma za ka gane ta kare maka kallo ba sai in tana ba da labari ta ji kai mamaki to ya aka saboda kallon ta ita a munafurce ne a sace ne a koye ne kai ba ba mu kawai da kai haka kana kallon ta kuma in ta wuce kawai ba ka bi ta to kaga sai aka toshe kofar kallo domin kallo shine mabudi na zina sai allah ya ce wala ta karamu zina kada ka kusanci wani mawaki yake cewa annasu da'u wa dawa'un nasu kurbu su mutane cuta ne amma maganin cutar waraka shine ka kusance su shine wannan magana da malamin faɗa a farko cewa kusantar abu zai sa ka saba da shi sabo da shi zai sa ka so shi to haka mutane suke mutane cuta ne amma in kana so ka yi maganin wannan cutar to ka kusance su idan ka matsa cikin su je kuɗin sabo da su sai ku yi ma'amala da su ku ka samu saukin wannan cuta ta su amma in kana nesa suna nesa to za a yi ta kai maka hali to a nan sai allah ya cewa annabi adam da matarsa hawa'u wala ta karaba ba kada ku kusanci wannan bishiya ba ta kuna minar zalimi sai ku kasance daga cikin asali sai allah ya ce ba a zan da sai shaiɗan ya zabar da su ko kuma ka ce ya tafiyar da su a akara da kuma mimma ka nafi sai ya fitar da su daga abin da suka kasance a ciki a cikin shi na ni'ima wannan ni'ima da Allah ya sanya su a ciki sai shi ya tafi ya fitar da su daga ciki to amma a nan ubangiji subhanahu wata'ala bai bayyana hanyar da shaidan ya ba domin ya tafiyar da shi da adam da hawa a ciki ubangiji dai ya ce ba a zarta kuma shaitan sai shaidan ya kusar da su anha daga ita wannan aljanna ya sa suka ɓarka a akharaja huma umarin ma kana ya kuma fitar da su daga abin da suka kasance a cikin ila ko wa kullu nahdu ne ba ba'd sai muka ce to ku fita ku kuce sashen ku yana mai adawa da sashi wanda kulkin ardi mustaqarr kuma muna da wajen tabbatuwa wajen zama tabbatacce a cikin wannan ƙasa wa mata'un ilahi da kuma ɗan jin daɗi zuwa wani lokaci wannan wannan shine abin da ya faru ga annabi adam alaihi salatu wa salam kuma wannan shine sanadiyar shigowarsa wannan gida ko zaman shi a wannan gida na duniya wanda da yana cikin aljanna cikin nigima ba da Allah ya kaddara haka ba da kaga mu ma zuriyar duk gaba ɗaya su muna can ana sharholiya ana jin daɗi ba a san duk waɗanda wahala da wannan azumin ma ba shi tunda a cikin aljanna babu wani takalmi to amma me ya faru Harshe ɗan ya lallaɓa ya raba ya fitar da shi ubangiji ya nuna mana hanyoyin da shi shaidan kamar yadda Allah fara ko ta'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf Allah yana cewa wa ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata da min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajara ubangiji ya ce ya kai adam ku zauna a cikin aljanna kai da matar kuma ku ci abin da duk kuka ga dama duk inda kuka ga dama kada ku kusanci wannan bishiya a takura da zalimi sai ku kasance daga cikin azali sai Allah ce ka wasu wasa da kuma shaitan yubdiya da kuma sauka sau'atihima wa kada ma ma rabu kuma an shi shajarar illa an takuna malakaini aw ne da kuma shi sai ya jefa musu wasu wasi domin ya bayyana tsiraicinsu wa ƙala ba da haku ma rabu kuma an hazihi shakkati ya ce ba komai ya sa ubangijinku ya hana ku cin wannan bishiya ba illa an ta kula na kai sai dan kar zama mana an kula minar alkhalidin ko kuma dan kar ku kasance wanda za su dawwama dinkin din babu mutuwa a wata kira'ar au illa an takuna malikai don kar ku zama sarakuna kuma kar ku zama masu karɓa to da ya musu wannan shigo-shigo ba zirbi sai ya haɗa da rantsuwa wa kafan wa kuma inni da kuma da bin da ya rantse musu ya yi musu rantsuwa da ubangijinsu ya ce ni ba nasiha da ke wannan ya buɗe su ya ja su har suka fada zuwa ga cin wannan shi tare da cewa ubangiji su wata hada lokacin da ya halicci adam bala'iku suka yi masa sujada ɗan ya yi masa tawaye Allah ya ma Adam ya ɗauko Adam da matar shi yasa su cikin aljanna sai da Allah ya yi wa annabi Adam gargaɗi ya nuna masa ya yi taka tsantsan da wannan wanda ya yi masa sujjada wannan shi kamar yadda Allah ta bar wa ta'ala ya faɗa cikin da ta'a a kulina ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakum kuma minan. jannatul tashrik sai Allah ya ce muka ce ya kai adam wannan shedanin makiyin ka ne makiyin matar ka a yanzu ko ma mutum baya adawa da kai aka ce yana adawa da matar ka za ku zauna lafiya da shi shi kwata-kwata matar ka ce baya so ni ne baya so to sai Allah ya nuna ba ya nuna ma Adam cewa shi wannan shedar din yana adawa da kai yana adawa da matarka ku yi ta tsantsan kada ya fitar da ku daga cikin wannan aljanna za ku sha wahala don za ku zo ku sha rana babu Allah yake kuna ci amma in kun nemo yanzu sai kun yi noma sai an je an yi kasuwanci sai an yi kaza an faskar itace sannan a haɗa sai an yi girki sai matar ka ta shiga kicin ya nuna masa haɗari sannan kuma allah ya nuna masa ga halin da zai kasance a cikin aljanna cikin gadaka allah ta a fiha wa la ta'ara ko wa annaka la tazma'u fiha fiha wa la sai Allah ya ce inna ka Allah ta tuba ina kuma a cikin wannan aljanna din da muka sanya ku a ciki to Allah zai ta ciyar da ku babu yunwa wala ta'ara Allah zai ta tufatar da ku babu tsiraici duk irin nau'in tufa Allah zai ba ku duk wani nau'in abinci Allah zai ba ku sai ya ce wa annaka la tazma'u fi ba wadatar sannan kuma ba kai ba ta shi kishirwa wani nau'in abin sha za ka sha za ka ji daɗi a aljanna sannan kuma ba kai ba duka rana wannan zafin ranar ba kai ba shi kana cikin ni'ima kana cikin sani kana cikin jin daɗi kana cikin ni'ima yalwatacciyar ni'ima ga wadatar abinci to shi kuma ka kula da adam ya zo duniya ya haifi suriya muka yaɗu ga munan da yawa sai kaga waɗannan abubuwan da Allah ya nisa ya ce an ɗauke maka ɗawainiyar su an ɗauke maka neman su a lahira duk wahalhalun da muke yi don mu gani mun kare kanmu daga waɗannan abubuwa duk ba da ɗan adam yake don ya samu ya ci don ya samu ya yi tufafi don ya samu ya share don ya samu ya yi gida ya sa ac ya tsira daga wannan zafi na rana a cikin aljanna sai allah ya ce ka yi takatun ɗan da shaidan kar ya fitar da kai za ka sha wahala don in ka zo duniya sai ka nemi inda za ka kare kanka daga zafin rana sai ka nemi abin da za ka ci sai ka nemi abin da za ka sha sai ka nemi tufan da za ka amma duk da wannan abinda allah ya gaya mana adam to abinda allah ya riga ya kaddara ya faru zai faru sai shekaru ya lallabo ya ce a wasu wasa ilayi shekar sai shekaru ya jefa masa wasu wasi kada ya adam ya kai adam an adullaka ala shajaratul kulti kai adam ba zan nuna maka bishiyar dawwama ba bishiyar da in ka ci ta ba kai ba mutuwa har abada za ka dawwama dindindin sannan kuma mulkin da da kuma wani mulki layi na wanda baya wanda baya karewa ka zo in nuna maka wata bishiya da in ka ci ba kai ba mutuwa kuma za ka samu mulki da dindindin yin wannan abu da za ka mutu ba mulki na dindindin wannan abubuwa shi dan ya farauci kakanmu annabi kuma wannan abin da shi ya yi amfani da shi a yau za ka ga da wannan yake farauta duk ɗan adam za ka tadda yana son mulki sannan kuma yana son dawama duk wanda ka da ya samu mulki zai wahala ka ga ya ɗauka a daɗin rai ya baya sai dai amsa tilas ya haka ba a wajen karɓe mulki allah ya ce yana fuske ba kullum lahumma malikan mulki kullum mulka man da sha ya ce me wancan zikin watan zikin mulka kai kake fuske mulki domin dan adam idan ya samu mulki so yake ta yi in wanda tenuwar ta kare a kara masa wata tenuwar in wanda ta kare a kara masa wata tenuwar ba a gajiya yanzu ku duba ku ga shugaban cadi allah ya mara hama da ya rasu an ce shekararsa wajen talatin ko yana mulkin wannan kasa amma duk da haka mulkin ya ishe shi ba so yake ya kara so yake ya kara ko mu ba dan an yi wa tenuwar wani kaini an mata da baibayi an ci kuikuye ta an makale ta ba da in ka riga ka samu mulkin kasa na aika ka dinga tenuwa tenuwa bayan tenuwa tenuwa bayan tenuwa sai in ka ci karo da da kabari to shi ke da sai tenuwa ta kare dan adam akwai samun mulki sannan akwai san daban kuma ka kula ɗabi'ar mu a yau kuna uku biyar ne ko uku ne ko ku goma ne so kake a ciki a ce kai ne kake shuka. wannan ɗabi'a ce mushikin sai ya biyo ta wannan hanyar cewa ba zan nuna maka wata bishiya ta dawwama ba wadda in an ci babu mutuwa da mulki wanda baya karewa shi kenan wannan hanya ya biyo sai allah ya ce ko ba a akala ne a wadda ta sau'a sai suka ci wannan bishiyar sai kwasaraicin su ya gada tun da suka riga suka ci bayan allah ya hada sai allah ya ce wa kuli na hadu ba a kuli ba a kai ba ku sako daga cikin wannan aljanna ku duku ku fito ku dawo nan sararin duniya kuma sashen ku zai zama yana da adawa da sashen sashen ku zai zama yana mai adawa da sashi sannan walakum fil ardi mustaqarrun kuna da wajen zama tabbatacce a cikin wannan ƙasa wa mata'u dan wani jin daɗi ilahi zuwa wani lokaci to kaga wanda shine abin da ya faru wanda ya yi sanadiyar fitowar adam alaihi salam da ta kuma dama ubangiji ya yi haka ne a matsayin jaraba da allah ya kaddara sai an zo sai an rayu a wannan duniya sai an sha wahalhalinta sannan a yi ba fitikar neman komawa gidan aljanna idan allah ya taimake ka ka koma da shi ke an maka maganin shi yanzu duk gwagwarmayar da za ku yi da shi na a nan duniya duk faɗi tashin da za a yi ka kada shi ya kada kai da hukuwar ka yi ta yin ka ka tafi karfi in an kai da ka kubuce ka koma tun da ka sha wata halin wahala ba za ka sake ka kuma a sake a sake ka kuma an riga ma an kulle kofa da in ka riga ka shiga aljanna kuma ka riga ka shiga zama ne dindindin Allah ka samu dace to sai Allah ya ce فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وبنجي تعالى يكي فتلقى آدم min rabbihi kalimati sai adam ya karbi wasu kalmomi da aka yi masa wahayinsu daga ubangijin shi a taba alaihi sai allah ya yafe mishi ya karbi tuban shi akan wannan abin da ya aikata inda huwa tawwabur rahim domin shi allah at-tawwab mai yawan karɓar tuba ne arrahim mai rahama ne mai sadar da rahama ne zuwa ga bayan shi to wa'anda kalmomi ne adam ya karɓa daga ubangijinsa wanda aka yi a wahayinsu ya kuma tuba zuwa ga ubangiji shine malamai suka ce rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min wa'annan su ne ya ce kala tun da su su bi mai ne kala rabbana sai suka ce ya ubangijinmu da a kusa mun zalunci kawai wa'annan ta gafiyar lana in ba yi mana gafara ba wa da ba kai mana rahana rahama ba sai ce me na tunan da min fasiri lalle za mu kasance daga cikin wa'anda suka ta hukuma masu wasa to wannan kalmomi rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin lallai idan mutum ya faɗe su sukan sa Allah ya karɓi bawon tuban bawon shi idan bawaye ne ya furta waɗannan kalmomi ya yi itirafi da zunubin shi Allah ya karɓi ya fi masa laifukan shi domin idan mutum ya ce Balauna a kusa har zuwa ƙarshe to a cikin wannan kalmomi da ya faɗa akwai nau'ikan tawassuli har guda tawassuli na farko shine tawassuli da rububiyya rabbana ya ubangijinmu tawassuli na biyu shine tawassuli da halin da kai bawa kake ciki kace rabbana kai kace a anfusa ka nuna halin da kake ciki cewa ya ubangiji muna tawassuli da wannan suna ka na mu? ya Allah mun cikin ka ga wannan kai tawassuli ta hanyar bayyana wa Allah halin da kake ciki da kuma abin da ka riga ka aikata ne na uku shi shine babbada al'amari zuwa ga Allah ka ce wa illar ta ga lana wa rahamna. ya Allah in baka gafarta mana ba ba kai mana rahama ba shi ne nau'in wasu ne na uku bai da al'amari zuwa ga Allah sai tawassuli na hudu ne. bayyana halin da za ka kasance idan ba a karɓi tubanka ga idan allah bai karɓi tubanka ba bai maka gafara ba bai maka rahama ba sai ka ce da kasu da minar tasiri lalle za mu kasance daga cikin tafafu a samu wa'annan nau'ikan ne guda suna kunshe cikin wannan ƙara. haka idan ka yi laifi duk irin laifin da kai ubangiji ka yi nadama ka dawo ka furta irin waɗannan kalmomi lalle ubangiji zai karɓi tuba zai kuma yaɗe domin ubangiji subhanahu wata'ala yana buƙatar idan bawansa ya yi laifi ya gamsu ya yi laifi ya kuma nemi a yaƙi mar ya kuma yarda babu mai gafarta mar ba. da aka kaga a cikin yin istighfari akwai irin wannan ikirari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mustaqim ko sai yace me abudu laka bi ni'matika ko alayya wa abudu bi zambi kaga firli fa innahu la yaghfiru dhunuba kai da kanka ce ya Allah ina ci ina bayyanawa a bisa ni'imar da ka kuma ina kan akan yi maka ne nayi zubi idan mutum ya yi wannan allah ta baraka wa ta'ala ya ci kai shi ya kan tausaya mishi ya kan karɓi tuban shi ya kan yaɗe masa ne kun ga sirrin da ke cikin waɗannan kalmomi nan kuma su ne kalmomin da Allah ya wa annabi Adam wa'ayi annabi Adam ya karɓe su ya faɗe su Allah ya ce da haka sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce matalaka adamu min rabihi kalimatin fataba alaihi fataba alaihi abinda nake so mu gane tuba tuban allah gabawa kada biyu tuba na farko ya karɓi tubanka idan ka tuba tuba na biyu ya baka muwafaka da dacen da tunanin kamata shi ka tuba shi kansa wannan tuba ne domin idan ubangiji bai ga dama ba sai kai ta aikin ka kai ta ka kuma ya kyale ka ba zai ma jefa maka tunanin ka tuba ba ba da kula ya baka muwafaka ka tashi da aka yi baka muwafaqar ka tuban ma tuba ne sannan ka yi yunkurin ka tashi ka tuban in ka tuban ya karba shi ma tuba ne kuma duka nau'ikan waɗannan tuban sun zo a cikin alƙur'ani ubangiji subhanahu ta'ala yana ba mu labarin wasu sahabai guda uku da suka yi fita ya ke tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya dawo daga yakin tabuka suka zo wajen shi ya ce me hana kuka suka ce ba abin da ya hana sai ba Allah ya ce ko ku shi ku je ba wanda zai ki sauraron ku ko magana sai Allah ya yi hukunci a to lokacin da suka zauna tsawon kwana hamsin da Allah ta baraka ta ala ya kan saukar da wahayi na ba su na karɓar tubansu bayan ya ce bayan ya karɓi tuban abin nan da kattaban lahu alan nabi ko wani muhatiri ne duk bayan Allah gama sai ce wa ala salasatu nasira wa kullu hatta iza waqat alayhi al-amru bima waqat wa waqat alayhi al-anfusuhum wa zannu alla malja'a aminan Allah illa ilayhi thumma mataba alayhim liyatubu kula thumma liyatubu inna allaha huwa tawwab kaga da Allah ya ce har mutum uku nan da suka zauna suka ki fita yaƙi tare da kai ƙasa ta yi musu kunci suka shiga wahala duk da faɗinta hatta ita kanta kawunan su suka yi musu kunci kuma suka yi yaƙinin cewa babu makoma in ba ta Allah ba sai Allah ce sun ba ta ba alaihi ta ba alaihim anan ai auwaqahum lid sai Allah ya ba su muwafaka don su tuba shi ya sun mata ba bai gaba da ya tubu domin su tashi su tuba ya tubu a nan su tashi su yi yunkuri su gaya wa Allah laifukansu su nemi gafarar Allah su tuba zuwa ga Allah kaga nau'in tuba na farko kenan nan muwafaka Allah ya baka muwafaka shi kansa tuba sannan idan ka tuba ka ganin ya ce ai dan su yunkura su tuba to yanzu sun so sun yunkura sun tuba sannan a karɓi tuban shi ma kaga tuba ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa huwa alladhi yaqbalu tawbata ko an ibadi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun Allah lallai yana karɓar tuban bayan shi yana yi kuma afuwa ga mafi yawan ga miyagun laifukan da suka kuma ya san abin da suke aikata ta gani kuma shine nau'in tuba na biyu yanzu sun tuba kuma allah ya don haka allah ya baka dacen ka tuba shi kansa tuba kuma idan ka tuba ya karɓa shi kansa tuba ubangiji subhanahu wata'ala ya bai wa adam dace na yanzu sannan kuma ya tuba din kuma allah tabaraka wata'ala ya ka don haka allah tabaraka wata'ala yake cewa fataba alaihi fataba alaihi sai ya karɓi tubansu inda huwa tawabu rahim domin shi Allah at tawwabu at-tawwab anan ta zo ne a siga ta mubalaga ta min taba daga taba tawwabu abin da yasa ya zo da sigar mubalaga anan li kasratu ta'ibi saboda yawan masu tuba wa kasratu wa kasratu tawbatu da kuma yawan yadda Allah yake yafe mutane yake karfafa kullum akwai masu tuba kuma kullum allah yana karɓar tuban sa yana yaƙi da haka ma maza allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a nan mahudan rana akwai wata kofa ta musamman ta karɓar kuma kullum kofar abu da take tana nan ba za a rufe ta ba sai ran da rana ta kudo ta inda take fada daga nan za a rufe wannan koka ko ka tuba tuba ba zai baka da haka a yanzu kana da lokaci kana da dama ta ka tuba a duk irin laifukan da kake aikata babu wani laifi da ya yi wa Allah girma da in ka tuba ba zai babu babu wani laifi da in ka tuba Allah ba zai babu shi kawai abin da ya kamata kai ka tuba idan allah ya maka ruwa maka ka tuba sai ka tuba domin allah yana tsananin farin ciki da tuban bawansa lokacin da bawan yake lallahu a shirsu ƙar'an ya taubata abdi shi ne tuba allah shi ne mafi tsananin farin ciki ga tuban bawan shi lokacin da bawan yake tuba gare sai kawo misali ya ce sama da ɗayan sama da farin cikin da yake samun ɗayan ku lokacin da aka ce ɗayan yana tafiya a kan rakumin shi a cikin jeji a sahara abincinsa da abin shansa da musulun shi komai yana kan wannan kawai sai rakumin ya yadda shi ya gudu ya bata ya neme shi ya rasa kuma ga inda yake cikin tsananin jeji cikin sahara ba gari bai san inda zai samu ga rana ga zafi ga babu inuwar kirki ga babu abinci ga babu ba wani irin tashin hankali ne wannan hali yake ciki yana cikin wannan ya samu wata bishiya ya dan farta a gindinta ya ci shingida yana jiran mutuwa kawai ta zo ta ɗauke shi buɗe idan da zai yi sai ya ga taguwar shi a gaban shi da kayansa a kai ya kama akalar dan ya tabbatar ba mafarki ba ne ya rike ya jinjina ya tabbatar ita ce da ya tashi zai yi wa Allah godiya saboda tsagar farin ciki sai ya ce Allah kai ne bawa na ni ne yana kuskure saboda farin ciki Allah ya ce tu farin cikin da wannan yake lokacin da dabbar ta bata ta dawo saboda farin ciki har yana kuskure to farin cikin da Allah yake da bawon shi bayan ka saki hanya ka hau kan shalla bayan ka hau shallar ma ka gangara ka shiga ƙasa eh sai kuma allah ya kaɗo ka sai ka dawo kan titi to farin cikin da allah yake lokacin da ka dawo ya farin cikin lokacin da ka ya allah ya siffanta kai da attawwabu mai yawan karɓan tuban bayi attawwamu wanda yake da yawan masu tuba yawan masu tuba don haka wannan wata ni'ima ce da Allah tabaraka wa ta'ala yi mana lallai mai kokari mu rike wannan ni'ima ta tuba za Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ku mutane ku nemi gafarar ubangijin ku tuba zuwa gare shi annabi yake cewa shi kansa a karan kanshi yana tuba a kullum sama da so a kullum manzon Allah yana tuba sama da so kai so nawa kake tuba so nawa kake tuba shi ba manzon Allah Allah ya katange shi ya kuma gabarta mishi gaba da baya amma duk ka karewa kai duk ka karewa ɗan matan jami'a kan kuma sau ɗaya ka daga hannu ka ce Allah waɗannan ƴan mata da nake kallo wanda baka yi daga kalle su ba Allah ka yafe mu Allah na tuba ka kasa yi kula su ka wani wacan ka je wajen wacan ka ce wacan kawar ka ce eh, ta ce wacan abokin ta ne eh wacan budurwar ka ce a ta ce a ina da saurayi to yanzu haka za ki kyale ni a kankara kamar dan na? Eh? duk kun yi wannan abubuwan amma ka daga hannu ka ce Allah na tuba Allah na daina ya gagara kaga ya kamata mutum ya shiga tattalinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tuba a kullum sama da su 70 kai so nawa kake tuba nawa kake tuba don haka arrahim ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta kai da waɗannan sunaye guda biyu at-tawwabu arrahim ai ma'ana zu rahmatul wasi'a ma'abucin sadar da rahama zuwa ga bayin shi waɗanda ya gada kama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa kun lahabitu min hajin sai muka ce ku sauko daga ita wannan aljanna gaba ɗaya a in ma ya ake na kullum ni kudan idan shari'a ta zo muku wanda ya fi shari'a ta ala hukun alaihim wa'annan babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki anan sai Allah ce kullu lahabidu wanda wannan wawun lamiri ne na jam'i amma malamai suka ce ana itibari ne dai kan shi adam da hawa abin da sa aka so da lamirin jam'i saboda la'akari da zuriyarsu domin duk wanda ya zo duniya ya fito ne da tsakanin adam da hawa dukkaninmu nan da kake gani dukkaninmu nan in ka ture ka dunkule mana kuma kushe annasu min jihatil asali aka fa abuhum adam wal ummu wal ummu hawa nafsun fa nafsun wa arwahum mutashabiha ko mushabaha ko arwahum mushabaha asali akhfa su mutane in ta fuskar asali ne in ka kalle su gaba daya ai duk gaba daya ana murmurewa ne a cikin a koma tushen kai abuhum adam wal ummu hawa baban su adam uwa ita ce hawa da haka wani mutum da ya so ya yaudari wasu mutane ya ce musu ya tara su ya tara jama'a da yawa ya ce ya ce ni kun ganda na tarihi ya tabbatar da cewa kakana na karshen annabi ne wai kakansa na karshe annabi sai wani ce ba ah, akan wakan lamu mu ma ai duk kakan na karshen annabi kowa in an bi diddigi kaka na ƙarshe waye kaka na karshe ba annabi adam ba to ba annabi ba ne kai ma da ta na karshe annabi kai ma haka aka masana ni ma kakana na karshe annabi ne a mutu laifin duk jikokin annabi amma annabi adam ba ne da haka ake kiran dan adam to da haka sai aka zo da lamirin jam'i saboda la'akari da zuriya shi ana ana nufin jam'in da yasa aka zo da jam'in abin da wasu ne suka ce wa wallahu shi ne saboda shi adam da hawa da kuma zuriyar da ta mutu a sai Allah ce ku na kuma yin adam duk gaba ɗaya ku ko daga cikin wannan aljanna da ku da duk zuriyar da kuke ɗauke da ita a in ma ya ake da kullum idan shirya ta zama muku daga gare ni na aiko da manzo na aiko da littafi kuka yi imani da wannan manzan kuka karɓi littafin kuka yi aiki da abin da ke cikin littafi ne kamar da hudaya duk wanda ya bi shari'a ta wa fala khawfun alaiki. wannan babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki ba su da tsoro kamar ya kuma ba su da bakin ciki kamar me kun san alkhawf shine tsoron abin da kake tunkara abin da kake tunkara yanzu misali sai aka ce ga wata matsala za ta samu mutum zuwa gobe ya gamsu kuma ba makawa wannan matsala sai ta same shi to wannan damuwar da wannan bakin cikin da yake samun shi na tunkara matsalar gobe wannan shi ake kira alkawfi sai alhuzun shi kuma bakin cikin abin da ya riga ya wuce to ba ku da tsoro game da abin da kuke tunkara na sha'anin ko komawar ku zuwa ga Allah lokacin da ake kokarin zare ranka ba wani tsoro da zai tattaru a cikinka saboda ka riga ka ga Allah ba ku rikici ba su wani to yanzu ya kuma kabari yake domin Allah ya kare da maka sannan kuma ba ka da bakin ciki na abin da ka bari domin ka ɗauko abubuwa masu faɗi baka kammala su wani yanzu tafiya kayan ki ta ɗauko wani gini kafin ta ta yi wani adashe na sayan wata mota saura dubu ɗari ka cika ba a kawo maki ka gama shiri za ka yi aure ko za ka ƙara aure ƙila ba a haɗa lebe abin da ya rage maka a gida ba a yi fenti ƙila ka yi auren ga 'ya'ya sun taso wancan yana yana university wancan yana kaza wancan yana kaza ka kana so ka kammala wa karatu ka ɗauko wasu ayyuka na alkhairi gida ka ɗauko ginin wani masallaci ka asasa wata makaranta haka ne ka ɗauko wani aikin alkhairi to lokacin da aka ce maka kammala waɗannan ayyuka ba kuma aka ce tafiya ta akwai damuwa ko babu da damuwa shi ne sai Allah ya ce wannan damuwar Allah zai yaye ita idan shiriya ta zo ka karɓi shiriya kai aiki da ita lokacin da za ka koma zuwa ga ubangijinka ba babu wani tsoro a gare kuma babu wani bakin ciki na abin da za ku tunkara game da abubuwan tsoro na lafiyar Allah hannun ne domin ɗan adam lokacin da za a ɗauki ran shi tawagar mala'iku take zuwa ta zauna a gabanka iya ganin ka idan mutumin kirki ne ka yi wa Allah da'a manzan Allah ya ce mala'ikun nan za su zo da fararen shi kuma za su zo dauke da wani linkafa yana ƙanshi za su zo su zauna a gaban ka iya ganin ka su suke ta dan yan uwa da dangi ana ba fita ana cewa a kawo likita ne da ruwan da ta kusan karewa a yi masa magana a bashi dan kulun da ya kurba kai ba waɗannan mala'ikun kawai kake ka ƙwarfi kai daga ganin su da fararen kaya wannan bishara ce ya shi kansa mala'ikan da zai zo ya ɗauki ran zai zo ne ya zauna a daidai kanka ya ce ya ita wannan rai da tsatsiya da fito zuwa ga ta da kanta ran za ta fara yi ta sinano ta taho kamar kana juye irin mai daga cikin jarka haka za ta faro tana zuwa sai ya karɓe ta yana karɓarta ba sai wayannan mala'ikun da suka ba za su bari ta jima a hannunsa ba nan da su kuma su karɓa su buɗe wannan da kafin da suka zo da yin riga a can yana kashi sai su sa sai su ɗaki daga nan kuma sai su tashi su ɗauki wannan rai sai su sama da ita duk tawagar mala'iku da za a saboda girmama ka wannan mala'iku sai sun yi maka je sama ta ɗaya su kwankwasa a buɗe a ce ran wani ɗan wani shi ne yake wannan ƙanshin su shiga a yi masu mawa ɗan mala'ikun su yi maka rakiya har zuwa sama ta gaba haka za ku tara a wannan samun sai kun je sama ke kun gama tafiya cin wannan kun gama cin zangon waɗannan samun sannan sai Allah ya ce kuma a ɗauki ran a kai ta a yi rijistar sunanta a ilimi sai a ce a yi rijistar sunanta an ce wani littafi ne a hannu ko wani littafi ne a sama akwai maganganun malamiya sannan sai a dawo da ruhinka nan yan uwa sun gama wanke ka an gama maka da kafani an goce an maka kabar wani guda hudu an dauke ka a kafaɗa an kai ka makabarta an tona kasa an sa ka an sa tukunya an kawo kwakwafiyar ƙasa an liƙe an turo ƙasar gabar da ta yamma kowa ya shafa addu'a ya tafi mana ke kuma sai ya dawo yana dawowa su kuma mala'iku suna sama haka za su tayar da kai su zaunar da kai su maka cikin nutsuwa ka amsa sai a nuna maka gidanka na aljanna da yan matanka da ka a gani sai ka gani sai ka ce ya Allah a tada alkiyamar nan yanzu yanzu ma ya ka cikin gaggawa kai so kake yanzu nan a da alkiyamar don ka je ka fitar da wannan ni'ima sannan sai a yi maka wayarin da ni'imar aljanna cikin kabari shi ke sai ka koma a ce in kwanciyar ka irin kwanciyar ango a kan gadon amarya shi da rafa ya kwanciyar an ango take akan akan gada aure shi da ranar ba ya taɓa yin aure a cikin <laughs> kaga haka ne wannan shine abin da mu'minai za su riska da ka da khawfun alaihim wala hum yahzanun wallahi billahi ina jan hankali mu yi kokari mu zanto masu da'a ga Allah masu biyayya ga Allah masu tuba don mu cimma wannan ni'ima Allah ya sa mu dace gaba Allah ya ce والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazi na kafar, amma waɗanda suka kafirce wa kazzabu bi suka ƙaryata ayoyinmu la ika ashabun nar waɗannan su ne abokanan wuta a sahabi ya ce kira da sahabi aboki wanda za ku zauna da shi to su Allah zai kulla abokantaka tsakanin su da ita ba za ka rabu da su ba ba za su rabu da ita ba Allah ya ce kun biha khalidun kuma su masu dawwama ne a ciki me suka yi ya janyo musu wannan akasin abin da waɗancan suka yi sun karya sun kafirce sun karya ta ayoyin Allah da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya musu wannan tare da haka duk wanda ya karya ta ayoyin Allah ya kafirce ma Allah a lokacin da zai bar duniya yana da bakin ciki yana da damuwa yana da damuwar ga harkoki yanzu za su yanke ya tara kuɗi a banki bai ɗebo ba yau zai tafiya da su ya gina gida bai tare ga yau sai tafiya ba shi ya aure amarya kila ba sai sati da ita ba yau zai tafiya ba ya ɗauko wani abu wani investor da yake ginawa an kammala komai an fenti za a kawo kuma yau zai tafiya zai shiga a kan waɗannan abubuwa sannan kuma ga kuɗin cikin abin da zai tattara don bai tanadi abin da zai ji daɗi kuma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da za a ɗaure shi daga nan da za a daga lokacin da za a ɗauki ran shi a lokacin zai ga alamar lalle akwai matsala domin wasu mala'iku ne za su shigo za su zauna a gaban shi za su shiga baki kirin bakar shiga za su zauna a gaban shi iya ganin sa wa'annan mala'iku ne za su taho da wani saƙi shine a matsayin da kafan yana ɗoyi yana wari hakan nan za su zo da shi lokacin da mala'ikar mutuwa zai zo shi zai ɗauki ranta ya zo ya mata tsaba tarwatse ya kama ta da ƙarfin siya ya kuskota shi ne faɗin allah wannan zi'ati a kuskoyar da ƙarfin tsiya ko bishiya ce ta kafa sayoyinta a ƙasa suka bi ƙasa in aka ce za a so a tumɓuke ta ya ake ina gare kila kun shiruri kila kun samu shekara talatin da ko arba'in ko hamsin ko sittin ya kafa sayoyinsa a jikinka kana jin da yau da aka zo ya kama shi da ƙarfi ya fuske yana fuske wannan rasu kuma ina mala'iku za su karɓa suna karɓa za su ɗauki wannan baƙin alawayyar su sa a ciki su naɗe nan tana wari tana ɓoyi tana ƙarni haka za ta duk mala tawagar mala'ikun da aka da yake suna suna ana wadai ana wane ne ana wane kan wane lokacin da za su je su kwankwasa kofar sama dan a buɗe musu su wuce da wannan abu ba a buɗe su daga nan za a gurgo ta kawai ta dawo cikin jikin ana wurgo ta tana dawowa nan kuma an gama haɗa ka an gaika an haɗa ƙasa an jibga an binne an tafi kuma nan ta dawo kuma tayar da kai cikin birgici cikin ranar cikin tsorata sai maka tambaya ka rusa ihu ka ce wayo su tambaye ka wani ubangijin ka ce ha, ha, la'adari ce lalle la'adari ba la'adari lalle za ka ga la'adari wallahi su dinga su gudu dan mutum a cikin wani kaba sannan a nuna musu mazauninsa a gidan wuta da irin bala'in da ke ciki da wuta tana ci tana ya ce ya allah karkata da alkiyama sannan kuma a yi masa bayanin da wannan azaba ke ci gaba da ta'ala wannan shi ne haɗarin ce ma Allah haɗarin ta ayoyin Allah su da aka Allah yake cewa wannan zina kafin wa kazzabu bi ayati lalle waɗanda suka kafirce suka ta ayoyin ulaika ashabun nar waɗanda su ne amma abuta wuta ƴan wuta ne su kuma kun yi khalidun masu dawwama ne a cikin Ana tsare ina ga saboda yanayi na lokaci sai mu dakata a nan sha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora za mu amsa tambayoyi da suke hannu kafin yi addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maimakon ta yi nuna to haka dai wannan kissa din to daga nan ne daga ana danganta amma ba hadisi bane sahihi da ya ci da haka eh, kissa ce galibi kuma ire-iren waɗannan kissoshin ana samun su ne daga bani isra'ila su kuma duk wata kissa da za ta zo daga bani isra'ila wato akwai option guda uku a kan dukkanin kissar da alkur'ani ko nassin hadisi ya karyata ta karara da wannan kissar mu ma za mu karyata ta dukkanin wata kissa da ta samu goyon bayan nasir alkur'ani ko nasir hadisi wanda kissa za mu yi dukkanin kissa da alkur'ani bai karyata ta ba bai gaskata ta ba hadisi bai karyata ta ba bai gaskata ta ba to mu ma za mu rawaito ta mu kaɗe ta mu ce haka banu isra'ila su faɗa Ina ce wallahu a'lam ire-iren wa'annan kisoyi suna da yawa kamar yanzu misali cewa sunan wannan matar da su faɗi da annabi ismail annabi sulaiman da sunan ta bilkisu kaga ba Allah ne ce sunan ta bilkisu ba ba manzo Allah ne ce sunan ta bilkisu wani isra'ila ne suka ce sunan ta bilkisu da aka nuna muke cewa sunan ta bilkisu saboda qur'ani bai kare ta kuma bai gaskata haka nan a ce sunan ɗan uwa annabi yusuf annabi yusuf liyamu shi ma wanda yahudawa da sunan abin nan eh, jima'atul aziz sunanta sulaika shi ma ba allah ne ce sunanta sulaika ba ba ba manzan allah ne ba bari isra'ila ne suka mu ba kuma haka muke da haka kenan daga inda na ga ana danganta cewa kishi to daga can ne wajen ita mata annabi ibrahim ba daga asali ba daga nan ba kamar tana da hawa to da wasu ka haɗu karantana da wasu su yi matsala ne ta faru a kan ɗan adam daga nan su ma kishi ya fara tunda wani sun an haifi 'ya'ya maza da 'ya'ya mata wannan zai abu ƴar wannan wannan zai abu ƴar wannan kamar yadda Allah ya kasanta mana Qur'ani ɗaya kishi ya ɗauke shi ya ce ba za a haifi shi ba a tafi su gida ɗaya ya kashe da aka danganta maganar kishi ya samu asali ga mata zuwa ga nana hawa wannan gaskiya ban san wannan magana ba amma dai wacce wanda ne bayani shi ne abin da sani kuma shi kishi ga mata wani abu ne wanda yake ɗabi'a ɗabi'a ne kuma kishi ga mata abu ne mai duk matar da bata da kishi a ta so ne ana son mace ta zama mai kishi domin kishi yana kama mata daraja da mutunci rashin kishi ya yi matsala ne ga mace kuma kishi allah yana kishi manzan allah yana kishi ne suna ci shi wata rana an yi maganar idan mutum ya samu matarsa tana zina. to sai ya kawo shaidu guda sai wani sahabi ya ce wallahi to tadda su tare da matata ce da tabbiyar ai kogi kawai zai raba ku sai sahabai suke mamaki sai annabi ce kuna mamakin kishin sa ya ce to ni kai na rabu sa'ad kishi Allah kuma ya fi kishi da haka wallahu a'lam assalamu alaikum cewa ya malam mutum ne baya iya ɗaukar nauyin iyalinsa baya musu a sai matar ta ce ba zama aure tsakanin su tana iya komawa gidansu ta samu miji shawara a yana daga cikin yana ka'idoji na yin aure ya kamar ka mallaki abin da za ka ciyar da wata abubuwa ne dama nauyi guda goma a kan ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta wajen kwana ka saya mata kayan kwalliya ka saya mata kayan tsafta in ba ta da lafiya magani iliminta haka nan abin da ya shafi ma'amala da ita wajen sakar wata fuska da sauransu abubuwa ne ma da su lissafa wajen abubuwa guda goma wanda haƙƙin mace ne a kan mace haƙƙin mace ne a kan mace ciyarwa tana daga ciki kuma mace tana da dama idan har mai gida ba zai iya ci da ita ba ba zai iya ɗaukan wannan ɗawainiya ta ta ba ka ce ne suke to amma idan ya kasance yana ɗaukar ɗawainiyar bakin gwargwadon ikon shi ƙila ko wani buri kike da shi wanda wannan ne ba ta samu shi yasa kike ganin ba komai yake miki mutu a nan ba ki da dama ki ce ya sake shi. inda dai alciyarwa ta malam bahaushe a rikewa aka ce da safe kin samu imaman tuwon masara ɗauko da kosai aka ci aka sha wanda ai an abin nan eh an wuce lokaci da rana aka samu wake da shinkafa da dan mai aka ci aka kushi aka sha ruwa ma sha da daddare aka ɗan tuka tuwon inda dama ya shigo da bakan leda kusan mata suna son su za shigo da bakan leda suna son su gane shigo to gaskiya idan mace miji ba zai iya rike ta ba ba zai iya ba ta abin da za ta ci ba ba zai iya ɗaukar wannan ɗawainiyar ta ba tana da haƙƙi ta ce to ya sake ko amma kuma dan ta tattare na ta yana ta ba tare da ya sake ta ba ta tafi gidansu wannan ko ba shi ke nuna sake ta wannan bai tafiyar ta gida bai ba ta damar da ta je ta yi aure ba auren ta ba zai tabbata ba har sai nan da miji ya ce ya sake ta sannan kuma ta yi idda sannan ta yi aure wannan shi ne amma da kin dan ya kasa ciyar da ke kin ce ya sake ki bai ce ya sake ki ba kin tafi gida kin zauna ko shekara nawa za ki haɗa su kina da a ba ta shi ba ki da mai ki abu ba ba ba shin malam mutum in ka ce mutum wanda in ya yi ya tuba to ai shi kalmar mumini ba shi yake nuna baya ne duk mumini inda ba annabi ba ne ai ba baya rabuwa da yan kurakurai can ai dama ita kanta kalmar imani din malamai suka ce shi kansa imani mai yana karuwa yana yana karuwa ne ta hanyar ayyukan da'a yana rabuwa ne ta hanyar ayyukan sa da aka kasancewar ka mumini ba shi yake nuna ba za ka saba ma Allah ba da aka muminai suna saban Allah ko suna tuba zuwa ga Allah su abinda ake kira imani shine kai imani da waɗanda rukunan imani guda shida sannan kuma ka ci gaba da ayyukan A'a. wannan ayyukan A'a su za su ci gaba da bunƙasa imaninka ka ci gaba da nisantar ayyukan sabo domin ayyukan sako su ne za su dinga rage maka daraja ta haka mumini yana sabon Allah kuma yana tuba wannan shine wallafa. da shi wannan cewa ya ne ke kawo ana yawan yin waɗannan tabbatar ke kawo yawan wasu wasi damuwa da kuma yawan mantuwa to shi yawan wasu wasi da yawan mantuwa abubuwan da suke haifar da su gaskiya suna da yawa na farko tara wa zuciyarka wasu abubuwa waɗanda kuma samun wannan abubuwan zai mata wahala wannan ya kan jefa mata wasu wasu ka dinga tunanin ko kai ya kamata ba kai ba ko ya kamata sannan wani lokacin ka ware kanka kai kai kaɗai ba ka samar wa zuciyarka wani aiki da za ka yi ba wani aiki da za ka yi wanda yana haifar maka da sake-sake a zuci wannan sake-saken kuma yi ya haifar maka da kai ta wasu wasu ka tunda ka za ka sa sake an fahimta yanzu misali kawai ka je ka ware kai kai kai ka zauna wannan zuciyar in baka sama mata abin yi ba to shekan zai zo ya ta lalurar mata abubuwa, ya kai ta sake ka to kuma wani lokacin ya kan haddasa wasu wasi a cikin zuci kuma hanyoyin da shaidan yake bi wajen yi wa sanya wa mutane cutar wasu wasi suna da wani akan sallah wani akan alwala wani akan aure haka sai ka cikin wasu wasu wai hidimar nan da mutum da ita cewa ne na sake ta ko ba sake ta ya jefa wannan mutum wasu wasi wani kuce ta ba maka wasu wasu ka je kai ta'addanci don haka shaidan yana sanya wa mutane wasu wasu don haka ma Allah ta fara kuma ta'ala ya ce a nemi tsari da shi ne ta kuma a kunsu da rabin nas malikin nas ilahin nas mai sharrin wasu wasu nas daga sharrin ke jefa wasu wasi a cikin zukatan mutane yana ɓuya allazi yuwaswisu fi su sudurin nas min aljinnati wan nas ashe shedanun ma da suke jefa wasu wasi a zukatan mutane akwai shedanun aljanu akwai shedanun mutane zaka shedan yana jefa wasu wasi a zukatan mutane zaka ake da matsayin shi sannan tarawa kai abubuwa da ɗaukan burace-burace masu yawa da suka sa zuciya da ta sake-sake tun ga wani abu kana gani ka su kana so ka samu kuma abin da an karɓo ka abokin ka yayi da daga nan kuma sai shekaru shi kuma zo yi amfani da kuma sai jima ya karsuwa wasu cuta ne wanda yake da ita sai ya yi ƙoƙari ya nemi magani haka ita ba mantuwa duk suna da alaƙa mantuwa akwai lokacin da wata larura ce da Allah ta baraka wa ta'ala zai jefa mutum sun kuma mutum ya zama mai yawa mai da haka za ka ga mutane ta a wajen hatta mutane sun kasu gida hudu akwai sarikul himsi baɗiƙun nisiya akwai baɗiƙun himsi baɗiƙun nisiya akwai sarikul himsi sarikul nisiya akwai kun himsi kuma sarikul nasi haka mutane suke akwai wanda za ka ga yana da saurin haddace abu kuma ba shi da saurin manta in ya haddace abin ya zauna sai ya ji ma manta akwai wanda kuma kafin ya haddace zai sha wahala amma idan ya haddace kuma abin ya kantuma sannan akwai wanda nan da nan za ka ga ya haddace amma kuma nan da nan sai ya shine sariqul hibsi sariqul nisa shi kuma wancan akwai wanda shi kuma kafin ya haddace yakan sha wahala amma in ya haddace yakan jima bai zuba bai zube ba to wannan shine abin da shine badiqul hibsi badiqul lisan to akwai wanda shi kuma kafin ya haddace zai sha wahala kuma yana haddacewa nan da da kuma ya akwai irin wannan shine badiqul hibsi kuma sariqul nisa shi sai ke ta naci ya ki fama da hannun abu ya ke bayan da yi ke cikin lai ta kokari ya haddace amma da in an jima sai ke nemi abu da kasa da ka ita ma mantuwa ta ruwa ce akwai kuma lokacin da wasu abubuwa da yake haifar da mantuwa shi ma tara wa zuciya abubuwa masu yawa kwakwalwa ta yi nauyi shi ma wanda ya kan da haka idan mutum wasu wasan shi ba shi ya tara wa kansa abubuwa ba shi ya gayyato wa kansa wasu abubuwa da suka jami a suka sa cikin wasu wasi ba irin wasu wasi ne daga dan abin da ya kamata shine ya kama addu'o'i ya kama yawan ayyukan da'a in Allah ya yarda Allah sai ya yi masa wasu haka ita ma mantuwar idan mantuwa ce wadda take ta larura jarabawa ce Allah ya jarabce ka da shi ke ma sai ka dage da yin addu'a da ayyukan alkhairi da sadakoki dan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo masa Allah wa ala to wani ta ce kuma yana da tabbata ta ce kamar yadda da kai ko Allah ya saka mu shi da kai kai da rabbana wa ta'ala sannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya shiryar da mu ya shiryar da 'ya'yanmu musulmai yara da manya maza da mata wanda ba su da lafiya Allah ka ba su mu da muke da lafiya Allah kara mana lafiya da zaman lafiya abin da muke jin tsoro Allah kai mana maganin shi abin da zai tada hankalin Allah kai mana sani da shi wannan makaranta ta mu Allah ka albarkace ta ka tsare ta ka ciyar da ita da baka bunƙasa ma'aikatan cikin ta ubangiji Allah ka taimake su ka yi riko da hannunsu ka ciyar da su gaba Allah ka sa su ba su zama a lokaci ɗalibai na wannan makaranta Allah ka yi musu albarka Allah ka ba su ilimi cikin sauki Allah ka ba su fahimtar duk abin da aka karanta saba ku ba su kuma sauƙin jarabawa a mutum da aka zo za a jarabawa ka sa yau da zo lafiya su fita lafiya da su fi tuntunu Allah ka kiyaye haka nan wa'anda suke neman mutum su da a akan bukatun su wani akan kasuwanci wani akan aure wani akan promotion wani akan samun admission ba wani akan samun aikin yi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ke da wata bukata a wannan zama na Allah ka ya biya masa wanda ke cikin wata larura Allah ka yayi ma ke ka azurta wuraren da suke fama da tashin hankali a ƙasar nan Allah ka kawo ƙarshen wannan tashin Allah ka ba su zaman lafiya kamar yadda muke zaman lafiya ubangiji Allah ka dawo musu da zaman lafiya Allah ka dawo musu da su Allah ka dawo musu da kwanciyar hankali Allah yi da mutum sanin halin da suke ciki Allah ka wasu da wannan karatu da muke da wannan tafsiri da azumin da muke Allah ka yaye musu ko kuma Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya ka ciyar da jihar mu gaba ka ciyar da kasar mu gaba Allah ka taimake mu ka ba mu ci gaba da arziki mai dorewa Allahumma hajjina fi ma hadaita wa